ya halatta domin shine asali tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan azan mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul idan mai kiran sallah yayi kiran sallah ku faɗi cin abin da yake faɗa to mai kiran sallah ya hada a hatta mai ta da ikama shi ma mai ta da ikama kiran sallah yake yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce baina kulli azanaini sala tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah kiran sallah guda biyu da yake nufi kiran sallah na farko shine azan kiran sallah na biyu shine ikama to tsakanin su akwai sallar nafila ga wanda ya zo kaga ya kira ikama da sunan kiran sallah saboda haka a bisa wannan asali a umarnin cewa idan ladan ya faɗi abin idan mai kiran sallah ya yi ikama a bishi shi ma ya samu asali bisa fahimtar wannan hadisin sai dai idan ya zo kamar wajen katkamata sala tunda ba zikiri ba ne sai mutum ya shiru amma riwaya ta zo a cikin hadisin abi dawud mutum zai ce a kama allahu wa adamaha wannan hadisi ne za'ifi ba a aiki da shi tun da bai inganta ba kuma akan abu ne wanda yake sananne malum abu ne wanda yake ta umu bihil balwa inda ana fada da an sani saboda haka hadisi ne mai rauni lokacin da ake qad qamati sala mutum kada ya fada ah, idan ma kuma bai yi hikayar bai faɗa irin abin da yake faɗa ba babu laifi domin an ruwaito malamai magabata wanda suke kuma malaman jagorori a sunna a ilimin sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sun yi abin da yake kamar sabanin haka kamar an ruwaito Imam Ahmad ibn Hanbal idan ladan ya soma kira ya soma iqama sai ya daga hannunsa yana addu'a tun da lokaci ne kuma na karban addu'a tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin kiran sallah da iqama addu'a ce da ba a raddinta saboda haka idan mutum gode ya zikirin har zuwa a inda aladun zai so makat kamati sala in ya so a lokacin nan kada ya ce komai ya shagaltu da yin addu'a ko da bai yi addu'a ba bayan allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah a ko da bai yi hikayar wannan ba babu laifi in ya shiga da addu'a kuma ya samu ya yi hikayar farko din ita hikayar saboda tana daga cikin a jinsin abin da zai ba mutum ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa